karfe bakwai agogon najeriya nijar kamaru da chadi shida kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana akan mita 22 da 25 rukayya abba kabara Mai sauraro barkamu da asbahin wani rana ta Alhamis da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Najeriya ta cika shekaru 26 da komawa tsarin mulkin dimokuraɗiyya a yau. Mayakan RSF sun sanar da kwace wani yanki mai mahimmanci da ya haɗa wasu ƙasashe uku. Amurka ta ce tana gab da ƙulla wata yarjejeniyar bangishiri in ba kamanda da China. To madalla yanzu kuma ga labaran bi da bi. Yau Najeriya ke bikin ranar demokuraɗiyya wanda masana siyasa a ciki da wajen ƙasar ke jinjina kan yadda aka kwashe shekaru 26 cir ana mulkin demokuraɗiyyar ba tare da katsewa ba. Ahmad Abba ya haɗa mana rahoto a kai. Masana daga ɓangarori daban-daban na Najeriya da cikinsu har da barista mai nasara Umar Kogo Faskari na ganin lalle Najeriya ta cancanci yabo kan nasarar kwashe tsawon shekaru 26 na mulkin demokaradiyya ba tare da katsewa ba. To alhamdulillahi abun Allah san barka ne domin kasancewa an kai shekara 26 a demokaradiyya tana nan tana ci gaba da bunƙasa. To abu ne na Allah san barka ba wai ga Najeriya ba ga kasashen Afirka. Domin idan Najeriya ta na madugu ta samu dawwammamen zaman demokaradiyya. Wannan yabo dai ya samo asali ne tun daga shekarar 1999 lokacin da aka rantsar da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Inda aka ci gaba da samun sauyin shugabanni har zuwa kan Bola Ahmed Tinubu ta hanyar demokradiyya. ba tare da katsalandan daga sojoji ba kamar yadda ake gani a wasu kasashen afirka al'amari da barista mai nasara ke ganin su kansu sojojin najeriya sun cancanci yabo kuma bayan nan abu ne na mu yaba ma su kansu jami'an soja domin sun taka rawa gani sun nuna da tako ta yadda suka yi alkawarin cewa katsalandan a harkokin demokradiyya ya zo karshe kuma ta tabbata haka shekara 26 muna samun yanayi na shakar numfashin demokradiyya a jamhuriyar najeriya a shekarar 2019 takwas ne tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauya ranar dimokuraɗiyyar daga 29 ga watan Mayu zuwa rana irin ta yau 12 ga watan Yuni domin girmama zaɓukan 1993 da aka soke wanda marigayi MKO Abiola ya lashe zaɓen da ake gani mafi sai hanci a tarihin Najeriya. An gaida Ahmad Abba. yayin da najeriya ke cika shekaru 26 da komawa kan tsarin mulkin dimokuraɗiyya wasu daga cikin matasan ƙasar na shirin kwarara kan titina don gudanar da zanga-zangar nuna wa gwamnati takaicinsu kan matsalolin tsaro da kuma matsin tattalin arziki a yau wannan dai ba shine karan farko da matasan ke gudanar da irin wannan zanga-zanga ba sai dai kuma a mafi yawan lokuta zanga-zangar ba ta fiye karewa lafiya ba a jawabin da ya yi wa manema labarai jagoran matasan da suka shirya zanga-zangar juwon sanyolu ya ce za a gudanar da wannan zanga-zanga ne a jihohi ashirin na faɗin ƙasar da misalin karfe takwas na wannan safiya. To har yanzu muna Najeriya inda rahotanni suka ce ma'aikatan kare muhalli sama da biyar ne a kasar ke bin bashin albashin sama da watanni ashirin An gano cewa wannan matsala ta samo asali ne a sakamakon karancin kuɗaɗen da aka ware wa fannin a lokacin kasafin kuɗi. An dai samar da hukumar kula da tsaftar muhalli ta Najeriya a shekarar 2002 yayin da aka dora mata alhakin tsaftace muhalli da kuma kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma. Misalin aikin ma'aikatan shine irin rawar da suka taka lokacin barkewar annobar cutar corona a Najeriya. masu tayar da kayar baya a kasar mali sun cafke tare da tare wani dan kasar iran wato tsare wani dan kasar iran wanda ake yi wa wani yake yi wani kamfanin turkiya aiki a kasar da ke yammacin afirka bayan awon gaba da sojoji sama da ashirin da suka yi a wani farmaki da suka kai tsakiyar kasar har yanzu mayakan basu fito karara sun bayyana cewa su suka sace afshin halim a kusa da wata mahaka da ke kan iyaka da giyan ba mayakan da ke karkashin kungiyar jnim mai alaka da alka ka'ida sun saki wani faifan bidiyon sojojin mali da suka tafke ranar ɗaya ga watan yuni lokacin da suka kai farmaki sansanin sojin bulkesi da kuma duwazanta a tsakiyar ƙasar. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta buƙaci ɗaukacin ofisoshin jakadancin kasar da ke sassan duniya baki ɗaya su rage adadin ma'aikatan da ke masu hidima ya zuwa mutane biyu kacal daga ɗaya ga watan Yuli. Wannan ko saboda matsin tattalin arziki da kasar ke fama da shi don haka daga farkon watan Yuli ake sanya ran takaita wannan wato takaita yawan ma'aikatan. Ibrahim Malam Cillo na ɗauke da ci gaban labarin. Ta hanyar wata wasiƙa ce da ministan harkokin wajen ƙasar ya aika ma ofisoshin jakadancin kasar ta Nijar ne aka buƙaci jakadun da su sallami dukkan waɗansu ma'aikata idan dai ba wanda kasancewar su ta zama dole bane ba ita ma ko sai da cikakkiyar hujja wasikar ta ka'ide adadin mutane biyar kacal da suka hada da sakatare ɗaya wanda shi ma in so samu ne ana son mai jin yare biyu sai direbobi guda biyu da kuku guda sai mai goge-goge a ofishi da kuma gidan jakada. an umarci jakadun da su yi dukkan mai yiwuwa don ganin sun aiwatar da umarnin tare da bin dukkan hanyoyin da suka dace don sallama haɗe da ba ma'aikatan da aka sallama hakkinsu da kuma tsaye da su baki ɗaya matakin zai fara aiki ne daga ranar ɗaya ga watan juli mai zuwa manufar wannan mataki dai shine tafiyar da ofishin zakadancin ƙasar da ke ƙasashen duniya daban-daban daidai ƙarfin ƙasar musamman ma maganar albashi wanda ke ƙara yawa ta yadda ƙasar ba ta iyawa wanda kuma shine tushen gunguni da rikici idan har an yi jinkirin biya tana sauraron labarai ne daga nan sashen Hausa na RFI. A Sudan mayakan RSF sun sanar da kwace iko da wani yanki mai muhimmanci da ya hada iyakar kasar da Masar da kuma Libya yayin da sojojin gwamnati suka janye daga yankin. Abida Shu'aibu Baraza na dauke da ci gaban labarin. sanarwar ta biyo bayan kwana ɗaya da sojojin sudan suka zargi dakarun da ke biyayya ga kwamandan gabashin libya khalifa haftar da kai hari kan iyakar tare da mayakan rsf wannan shine zargin farko na kai tsaye da aka yi wa libya na shiga rikicin sudan mai magana da yawun sojin kasar nabir abdallah ya ce dakarun sun fice daga yankin da ya haɗa iyakar kasar da masar da kuma libya a matsayin wani bangare na shirye shiryen su na kare kai Tun daga watan Afrilun shekarar 2023, rikicin Sudan ya haɗa shugaban sojojin Abdul Fattah al-Burhan da tsohon abokin ƙawancensa Mohammed Hamdan da Galo wanda ke jagorantar RSF. Kazalika a wata sanarwa da mayakan RSF suka fitar, ta ce ta kwace mahimman yankuna da ke kan kusurwar da iyakokin ƙasashen, inda ta ƙara da cewa sojojin gwamnatin sun janye ne zuwa kudancin ƙasar bayan sun sha kashi. Sojojin Sudan sun ce dakarun Haftar tare da haɗin gwiwar 'yan tawayen RSF sun kai hari kan wurarensu da ke kan iyakar wanda suka kira wani mummunan hari a kan ƙasar. To akalla mutane takwas sun rasa rayukansu yayin da wasu guda 22 suka yi batan dabo bayan da masu safarar bakin haure suka tilasta wa mutanen da suka ɗauko fita daga cikin jirgin ruwan da suke ciki lokacin da yake tsakiyar tekun Maliya a Jibuti. Rahotanni sun ce jirgin na ɗauke da mutane akalla 150 kuma bayan da masu safarar tasa suka hango jami'an tsaro suka tilasta musu fadawa cikin ruwan bayan an kai tsakiyar ruwa. Hukumar kula da bakin haure ta duniya IOM ta ce masu safarar sun bar mutanen na iyo da kansu har suka rasa ransu babu dai cikakken bayani kan dalilin da ya sanya masu safar suka tilasta wa mutanen fadawa cikin ruwa amma dai ba sabon abu bane yin hakan don gujewa shiga hannun jami'an tsaro. Shugaban Amurka Donald Trump ya kulle yarjejeniya tsakaninsa da China wadda za ta bayi wa ɗaliban ƙasar damar yin karatu a Amurka yayin da China za ta wa Washington ɗin damar haƙar ma'adanai. Ibrahim Malam Cillo ya sake dawowa. A wani sako da ya wallafa ta shafin sa na sada zumunta, Trump ya ce kasarsa za ta sami kaso 55 daga cikin 100 na haraji a yayin da China za ta sami kaso 10. Tabbas alaka ta yi kyau. Trump ya kuma kara da cewa za a baiwa China damar shigar da kayayyakinta musamman karafa a cikin Amurka, yayin da Amurka za ta sami wani kaso na ma'adanan China. To sai dai ya ce wannan yarjejeniya za ta tabbata ne idan har shugaba Xi Jinping na China ya amince da ita kuma ya rataba hannu. a wata sanarwa da dukkanin bangarorin biyu suka fitar bayan wani taro da suka gudanar a ranar talata sun ce an cimma matsaya mai ma'ana akan cinikanyar tsakanin bangarorin biyu kayayyakin sinadari da ake amfani da su wajen kera makamai da motoci na ɗaya daga cikin arzikin da china ta dogara da shi a yayin da ya zama ƙashin baya na tattalin arzikin america dalilin da ya sanya dukkanin bangarorin biyu ke kwaɗayin samunsa To zanga-zanga na ci gaba da fantsama a sassan Amurka bayan kwashe makonni ana arangama tsakanin jami'an tsaro da bakin haure a Los Angeles daidai lokacin da gwamnatin California ke shirin jan zare na shari'a da shugaban kasar Donald Trump bayan da ya aiki da tarin sojoji. bayanai sun ce sama da mutane dubu ɗaya yanzu haka ke kan tituna a sassan ƙasar yayin da zanga-zangar ke shiga kwanaki shida da farawa rahotanni na cewa duk da dokar hana fita da aka sanya musamman da daddare amma hakan bai hana jama'a fantsama ba yayin da zanga-zangar ta juya zuwa tarzoma satar kayan jama'a da kuma fasa bankuna wani ayarin haɗin gwiwa daga ƙasar tunisia da suka ɗauki hanyar zuwa gaza domin taimakawa falasɗinawa da ke cikin ukuba sun yada zango a ƙasar libya Karfe bakwai da mintuna goma. Lokaci ne na labarin wasanni ga ka misali ya shigo. To rukayya barka da wannan lokaci. Na, bari mu yi duba akan wasannin kungiyoyi na lashe kofin duniya da za a buga wanda za a fara a Amurka kenan idan Allah kama a ƙarshen mako. Mm. To tuni dai shirye-shirye suka yi nisa na fara ita wannan gasa wacce ita ce karo na farko da za a gudanar da irin ta bayan da aka samu ƙarin kungiyoyi da za su fafata a cikinta. Mm-hmm. To sai dai wani al'amari yanzu da ke ɗaukar hankali shine yadda jami'an hukumar shige da fitina amurkan da ke kula da iyakoki sun bayyana cewa za su tura jami'an su waɗannan filayen da za a gudanar da waɗannan wasanni don su sanya ido a kansu tuttuni dai wannan al'amari ya fara haifar da ce kuce duk da cewa shi shugaban hukumar fifa wato gianni infantino ya ce bai da wani abu da zai ce game da wannan tura jami'ai da za a yi domin hakan ba wai wani abu bane da zai shafi harkar wasan da za a gudanar to ita dai kafar talabijin ta nbc ce ta ruwaito cewa akwai jami'ai da za a tura domin sanya ido akan waɗannan wasanni da za a buga kin san a baya bayan nan kaman da jami'an na ita shige da fice na amurka ke yi musamman a birnin los angeles ya haifar da e, zanga-zanga wadda za a iya cewa mata fantsama wasu sassan kasar ta amurka sosai kuwa bayan da shi shugaban amurkan ya sanya a kama duk wasu bakin haure da suke kasar domin a fitar da su to a gurguje bari mu duba yadda kungiyoyi suka samu gurbi zuwa ita wannan gasa nahiyar turai ta samu gurbin kungiyoyi eh, har goma sha biyu da za su fafata a cikin wannan gasa hmm. kuma daga cikin sha biyun an duba guda uku da suka samu nasara a baya bayan nan wajen lashe gasar zakarun turai an duba shekarar 2021 inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta nasarar lashe ita wannan gasa to kai tsaye ta samu gurbin zuwa gasar sai kuma a shekarun 2012 da 14 da real madrid ta sama nasara ita ma kai tsaye ta sama tikiti sai kungiyar kwallon kafa ta manchester city da ta sama gurbin zuwa wato da ta lashe gasar a kakar shekarar shekarar 2023 to waɗannan kai tsaye suka sama gurbin zuwa gasar da ake fafatawa mm-hmm. to mafi yawanci ƙungiyoyin da suka halarci gasar wasu sun samu gurbi ne na kai tsaye kamar yadda waɗannan ƙungiyoyi suka samu shekaru hudu bayan na nasarar da aka yi wasu kuma sun samu ne bisa cancanta na irin rawar da suka taka a kakar da ta gabata ko ko wace a cikin shekaru hudu da suka gabata mm. to haka haka aka zakulu waɗannan ƙungiyoyi 32 ba ga 12 da ita ƙungiyar wato da nahiyar turai ta samu a yankin asiya da afirka da kuma concacaf da eh, amurka ta yamma da amurka ta kudu duka sun sama ƙasa wato ƙungiyoyi guda hudu da za su wakilce su. an gaishe ka misali. To Madalla yau Najeriya ke bikin ranar demokuraɗiyya wadda gwamnatin kasar ta ware domin girmamawa ranakun sha biyu ga watan Yunin kowace shekara don tunawa da soke zaɓe mai mahimmanci a lokacin da aka gudanar da shi a shekarar 1993 la'akari da cewa zuwa yanzu Najeriya ta cika shekaru 26 kenan cif a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya ya sanya Nura Ado Suleiman tattaunawa da Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar bayar da ke Kano wanda ya tsokaci kan ci gaba da kuma kuma koma bayan da aka samu a tsawon shekarun da aka shafe. To idan za a ɗauki ma'aunai na abin da ya sa mutane suke sha'awar komawa demokaradiyya to a gaskiya za mu ga cewa har yanzu da sauran rina a kaba. dalili na farko shine cewa ɗaya daga abin da ake wa mutane roman baka shine cewa demokaradiyya tsari ne wanda zai kawo zaman lafiya to amma idan aka kalli tsawon shekaru 26 nan za mu ga wannan abun ya gagara hmm. domin kasar ba ta taɓa samun kanta cikin matsalolin tsaro ba ta fanni daban-daban kamar a yanzu hmm. sannan abu na biyu kuma abin da yasa ake shauƙin demokuraɗiyya shine cewa tsari ne wanda zai kawo ci gaba hmm. to shi ma nan ka duba shekaru ashirin nan za ka ga cewa rayuwar 'yan najeriya ga yunwa ga talauci ga hauhawa farashi ga rashin aikin yi hmm. wanda duk wa'annan ya sa yanzu najeriya tana kan gaba-gaba a cikin da suka fi kowa talauci da yunwa. To, Profesa zai yi wahala a shafe shekaru ɗaiɗaiɗai har guda ashirin da shida ya zama na a ce babu wani ɓangare kuma da aka ɗan samu wani amfani ko kuma aka samu ci gaba. kwarai eh, da gaske akwai ba za a ce wai demokuraɗiyya ba inda ba a samu cigaba ba mm. Don haka a wannan karin babban ci gaban da aka samu shine cewa an samu shekaru da shida. soja bai shigo ba kaga idan ka auna wannan shekaru 26 din sun kusan ninka wa'ancan kokari da muka har guda uku mm. na farko kawai shekaru shida aka yi na biyu an yi hudu ana shiga ta biyar to da suka tankwabe ta mm. na uku ko ma tashi demokaradiyyar ba ba mm. sannan abu na biyu da za a iya ci ganin ci gaba shine cewa akwai abubuwa da ake kira kamar infrastructure abubuwan more rayuwa ga titi ga gada sama ga gada kasa ga dai abubuwa da aka yi wa sannan kuma je kamar bangaren ilimi duk da ingancin ilimin ya sakwarkwace amma za ka ga makarantu da yawa ana gasa wannan jiha ta yi jami'a misali waccan ta yi da abubuwa hmm. duk da dai ba za ka ce ga ingancin su ɗari bisa ɗari ba hmm. amma dai akalla dai za a iya nuna a ce ga wasu abubuwa da aka iya yi cikin wannan tsawon shekaru 26. Hmm. Masu iya magana na cewa in kana da kyau ka ƙara da wanka. Wace shawara za a baiwa su shugabanni da kuma mutane wajen ganin an ciyar da shi wannan tsarin mulki na demokuraɗiyya gaba? a bar mutane su yanke hukuncin akan suwaye za su shugabance su a yi zaɓe tsakani ga Allah kuma wa'anda mutane suka zaɓa a bar su hmm. sannan abu na biyu su kansu shugabanni kuma